rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin daya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 400 da 30 da uku wadda kuma ya daidai da ashirin ga watan nawa ne watan bakwai ko ashirin ga watan bakwai shekara ta 2012 miladiya jiya in ba mu manta ba mun karanta ayoyi na 27 da na da 8 da na da 9 cikin wannan sura mai albarka suratul nur wadda kuma mun yi alkawari insha Allah akan su zamu tashi fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum bismillah Yeah. ubangiji ta ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala aliha kuma kun yi sallama ga ma'abotar gidan imam al-farra yace akwai taqdimi da ta'khiri cikin wannan lafazin bi ma'ana hatta wato hatta tastanisu wa tusallimu an yi taqdimin tasta'nisu ne badalin ayi ta sa yadda jumlar yace yake ne hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'nisuhum wato har sai kun yi sallama wa ma'abota gidan kuma kun nemi izinin su domin abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka nuna shine gabatar da sallama ake kafin a nemi izini kamar yadda hadisin da ya zo wato hadisin sa'ad bin ubada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa ya yi sallama kuma ya nemi izini wadda sallamar ya rigayi neman izinin a wannan lokaci kamar yadda anas san malik ya ruwaito kamar yadda qais ibn sa'ad shi kansa shi ma ya ruwaito da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha har sai kun yi sallama wa mabota gidan kuma kun nemi izinin su sun ba ku dama haka Allah ya ce zalikum khairul lakum yin hakan shine mai alkhairi a gare ku la'allakum tazakkaru an yi haka ne dan ku din ku astu ku fahimci dokokin Allah ubangiji ta'ala ya shimfida wannan doka ne dan kare martaban mutum a cikin gidansa kare mutuncin mutum da kimarsa a cikin gidansa ibnu jarir ne tabari ya ruwaito da sanadinsa dangane da sababin saukar wannan aya cewa wata mata ce cikin matan al'ansar matan mutanen madina ta zo ta kawo kuka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa takan kasance a wani yanayi a cikin gidanta yanayin da bata bukatar wasu mutane daban su ganta kuma sai ya zama na gidan nata ana samun kai komo na ma'abota gidan mazaje na shiga su fita kuma suna samun ta a wannan hali yaya za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bata amsa sai allah ya saukar da wannan aya yace to ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha har sai kun yi sallama kuma kun nemi izinin ma'abota wannan gida idan sun muku izini sai ku shigo idan ba su muku izini ba sai ku koma ubangiji ya yace fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa ba a cikin gidan yi sallama ka ji shiru yi sallama ka ji shiru ka kara ka ji shiru Allah ya yace fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum duk da haka kada ku shiga har sai in an muku izini ashe jin ba amsa maka ba baya lamunce maka damar da kai din zaka shiga gidan kai tsaye cewa watakila in ka shiga ka ganka ai a amsa a'a dole ka jira har sai an baka izini in ba baka izini ba to kuma ba a yadda ka shiga ba wa in qila lakum murji'u idan aka ce muku ku koma da baya Allah ya ce farji'u to ku koma kar ku shigo huwa azka lakum yin haka shi yafi tsarkaka shi yafi wato tsafta a tattare da mu'amalar ku na yau da kullum wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abinda da ku din kuka kasance kuna aikatawa malaman furu'a sun tattauna dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam game da neman izini da kuma sallama dan shiga gida ko ɗakin da ba na mutum ba da ma shiga ɗaki ko gida na mutum shi kansa da haka sun kalato abubuwa da dama sai dai wasu daga cikin malaman sun takaita su a cikin ababe guda goma abu na farko bayan sallama shine sai neman izini neman izinin ana buƙatar ya na sai da kai sallama kafin ka nemi izinin za ka yi sallama ne da sigogi ɗaya daga cikin sigogi guda uku ko ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da kowanne daga cikin ɗayan ukun nan kai sallamar ka ta yi bayan shi sai neman izini neman izini za ka nema ne da ɗaya daga cikin sigogin da kai kake ganin za a iya gane cewa izinin kake nema malamai suka ce kai amfani da kalmar in shigo idan da larabci ne assalamu alaikum a adkhul yi sallama sai ka tambaya shin in shigo shine fassararsa da Hausa idan masu gidan suka ce ma shigo sai ka shigo in suka ce koma sai ka koma in suka yi shuru sai ka ƙara maimaitawa assalamu alaikum in shigo idan ka maimaita sau uku ba su ce maka komai ba to wajibin ka ne kuma sai ka juya ba za ka yi zaman darshin a kofar gidan kana jiran cewa sai wani ya fito ba ina fata mun fahimci wannan da haka da zaran ba amsa maka ba yi sau uku tare da neman izini to kuma sai ka koma ba ka yin sallama ko da an amsa ka ja baki ka yi shiru ba ka ce komai ba idan an amsa sallamar ka to kuma akwai bukatar ka fito sarari ka bayyana neman izinin ka yana iya ya zamana ɗaki ne ka yi sallama mai ɗakin ya amsa assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam to ba shiga za ka yi ba sai ka ce in shigo ba kuma shiru za ka yi ba ina fata mun fahimci wannan domin akwai wanda kan yi sallamar sai kuma ya yi shiru bayan an amsa yana jiran ya ji me za a ce masa za a ce koma ne ko za a ce shigo to ai baka nemi izini ɗaya daga cikin biyun ba da ka ana buƙatar ka nemi izini sai ka ce in shigo in an ce shigo sai ka ce to sai ka shigo in an ce koma sai ka koma in an ce jira kaɗan sai kuma ka jira ina fata mun fahimci wannan wa in qila lakum irji'u tarji'u neman izinin nan baya wuce guda uku kamar yadda hadisin abu musa al-ash'ari wanda sa'ad bin abi waqqas ya ruwaito da kuma ubay ibn ka'ab waɗannan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi shaidan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ta'zana ahadukum ahadukum salata falam lahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a masa izini ba to ya koma da wannan malamai suke cewa ko da kuma a karan farko da na biyu da na uku duk ba a ji shi ba ne. haka imamu shankaiti ya kawo cikin littafinsa cewa ko da yana da yakinin ba a ji shi ba la'alla gidan na da zurfi ya yi sallaman farko ya yi na biyu ya yi na uku ya nemi izinin na ɗaya na biyu na uku amma saboda zurfin gidan hasashensa na nuna masa cewa fa ba a faji ba mai yiwa watakila ko ana ruwan sama mai yiwa watakila ko wani dalili daga cikin dalilai watakila gidan na da injin markaɗe ko yana da wani inji mai ƙara wani janareto da aka tayar ya yi sallaman ya yi hasso uku kuma zuciyarsa na gaya masa cewa fa ba a ji ba fa to duk da haka bai da daman da zai kara domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba mar izini ba to ya koma bai ce ya kara ba ina fata mun fahimci wannan sawa'an sun ji ko ba su ji ba in dai ya kai uku ba a yi ba ba amsa masa ba to ya koma imam al-qurtubi cikin tafsir na shi yake cewa shi a fahimtarsa da wasu daga cikin malaman malikiyya suna ganin idan mutum yana da tabbacin cewa ba a ji shi ba babu laifi zai iya karawa to amma wannan magana yana da rauni domin bai da goyon bayan wani dansi daga cikin nasosi wanda dan adam kan iya dogaro da shi baya ga wannan ana buƙatar ya zamana lokacin da mutum zai yi sallaman ko neman izini kar ya fuskanci ɗakin ko kar ya fuskanci gidan sawa'an ɗakin na da kofa ko gidan na da kofa ko bai da shi ko da kofa ko ba kofa ba a buƙatar ka kalli santan inda kofar yake sai ka kalli damanka ko hagunka da kofar amma kada ka fuskanci kofar ta yadda idan da labule ne in iska ya daga zaka hango abin da ke ciki a ka kalli wani wuri wadda ko da an bude kofar wurin kokarin a gawa wane ne kai to kuma ba za ka ga abin da ke ciki ba har ka yi magana da wanda ya leko dan ya ganka wannan shine abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar imamu abu dawud ya rawaito hadisi daga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa abdullahi ibn bishir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi sallama da neman izini a gidan wani to yakan kau da kansa ne ko ta dama ko ta hagu amma baya fuskantar gidan kai tsaye ya inganta cikin bukari wani ba kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya leka ta saman katanga yana assalamu alaikum in shigo alhali ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar gida yana kallon annabi yana kallon sa amma kuma yana cewa in shigo <laughs> wani alama ta ke kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da na san kana kallo na da nayi amfani da matsayin da ke hannuna na soke idanunka ai ba a haka innama ju'ila lis ju'ila listizan min ajalil basari ai an sanya neman izinin saboda ido ne dan kar ka ga abin da bai kamata ka gani ba shi yasa aka ce tsaya sai ka nemi izini an maka izini da kai ka leka ka hango ni sannan kuma kana in shigo kaga dukkanin neman izinin ya riga ya san wanda tun a karan farko kenan so ana buƙatar mutum ya kalli wani bangare daban wadda ba gidan ba kai tsaye sannan yana daga cikin sharuɗan yin sallama da neman izinin ya zama na gida ne wanda yake akwai mutane da ke zaune a cikin gidan ko ake tsammanin mutane a cikin wannan gida ba kufai ba inda ya zama na babu kowa ba ina fata mun fahimci wannan gidan da yake akwai mutane dan Allah madaukakin sarki yace la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to ashe idan babu ahal din gidan kaga babu gidan kenan daga su ake yi masallaman su ake neman izinin su mazauna gidan gidan da yake da mazauna shi ake masa irin wannan sallamar sannan ya zamana gidan ba gidan mutum bane shi kadai wanda yake zaune shi kadai ba kuma ɗakinsa bane nashi na shi kadai mu fahimci wannan da kyau ko da gidansa ne idan ya zama yana zama ne tare da wasu la'alla yan haya la'alla iyayensa la'alla yan uwansa a cikin gidan wanda ba matarsa bane ba kadai a cikin gidan to wajibinsa ne kuma sai ya yi sallama kuma sai ya nemi izini duk da gidan nashi ne ina fata mun fahimci wannan sai ya yi sallama kuma sai ya nemi izini ko da gidanka ne wanda yake daga kai sai matarka sai ka zo kai sallama sai wani ya amsa a cikin falon ko wata ta amsa a cikin falon cikin bakin da suka shigo gida wanda ba matarka ba to ba za ka afko ba kai tsaye duk da gidanka ne sai ka nemi izinin la'alla baki ne kai bayan baka kuma bakin suna cikin wani yanayi watakila da ba za su so ka gansu ba to sai ka nemi izini duk da gidanka ne kafin ka shiga sannan yana daga cikin sharuɗan ya zama na mutum ya kudurta a ransa in an ce masa koma zai koma ka yi sallama an amsa ɗakinka ne to amma kuma muryan ba na matarka bane ba alamar ko matarka ta yi bakuwa ko wani abu mai kama da wannan sai ka ce in shigo sai ta ce a'a koma Ga shi gidanka ne ɗakinka ne shi kenan kuma sai ka koma wa in ƙila lakum murji'u farji'u ka ji a ranka cewa in an ce koma za ka koma domin ne na Allah subhanahu ta'ala, Allah ne ya ce in ƙila ku murji'u sai ya ce farji obi sigatul amri wanda sigatul amri kuma taktadil wujub idan siga ya zo na umarni matukar babu wata karina wacce take tabbatar da cewa wannan umarnin ga yadda yake to umarni ne na kai tsaye wajibi ne da an ce koma to kawai koma komawan huwa azka lakum Allah ya ce shi yafi tsarkaka a gare ku saboda kana iya afkawa kaga abin da idanka bai so gani ba kana iya afkawa kuma afkawan ya jawo maka musiba la'alla ba kuwar matarka ne ka yi sallama ta ce koma ita kadai ne a ciki matarka ta fita watakila ta shiga daki kai kuma sai kaga cewa to ya za a yi kai da ɗakin ka kai da gidanka sai ka shiga kana shiga sai iska kuma sai ya turo kofa sai matarka kuma ta fito sai ta zo ta same ka da ita a cikin ɗaki kuma kofa a rufe kuma matarka bata ji shigowanka ba yaya kake tamani menene shaidan zai zayyana mata cewa watakila akwai wani abu da ta shigo za ta kalli idanunka ta kalli idanunta ta ga yaya kake idan ta ganta ta yi murmushi to ita kuma sai ta murtuki sai ta kaddara cewa kai akwai wani tattaunawa da aka yi wadda ba ta su Allah ya ce ku koma huwa azka lakum komawan shi yafi tsarkaka a gare ku shi yafi ba ku tsafta a fuskar mu'amala sannan mutum zai nemi izini ko da kuma mai gidan ne ya aika masa ya zo la'alla kai mai gyaran wuta ne ko mai gyaran ruwa sai mai gida ya tada wani direbansa ya ce aje a ɗauko ka a kawo ka to dan shi yayi aike kuma baya lamunce maka cewa in ka zo kawai ka shiga gidan ba sallama duk da shi ya aika ka zo to kuma dole sai ka yi sallama kuma sai ka nemi izinin ka shiga ina fata mun fahimci wannan sannan yana daga cikin sharuɗan da malamai suka ce ya kamata a kiyaye shi shine idan ya zamana aka tambayi mutum wane ne lokacin da ya sallama to ya amsa da sunansa ka yi sallama an ce wa alaikumus salam sai aka tambaya wane ne to ba daidai bane baka ce ni ne sai ka ambaci sunanka ko wata lakabi daga cikin lakubbar da kake amfani da shi ko wata alkunya da kake amfani da ita ina fata mun fahimci wannan ko ka ambaci lakabinka ko ka ambaci wata kinaya naka ko kuma ka ambaci sunanka kai tsaye wane ne sai ka ce muhammad bello ne watakila a ce ba a gane ba wane muhammad bello sai ka ce al'adamawi kaga ta fito da abun sarari kenan ka faɗi dukkanin wani lakabi da kasan in ka bayyana shi za a gane wannan kuma ya jibinci a inda ka sallama ba a gan ba kai tsaye ne ko ko ta hanyar wayar salula ne ko wayar talaho duk yadda ka yi magana wadda ba a gane wane ne ya yi magana ba aka yi tambaya da kuma ana buƙatar ka ambaci sunanka wannan shi ne abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu muslim ya ruwaito hadisi daga Ali ibn Asim al-Wasiti daya daga cikin tabi'ut tabi'ina yace wata rana yayi tafiya zuwa kasar Basra ya ziyarci Imam Shu'ba daya daga cikin rijal na Bukhari tabi'i ne mashhur daya daga cikin manyan tabi'ai sannan kuma ɗalibi ne na Muhammad ibn al-Munkadir sannan shi kuma Muhammad ibn al-Munkadir ɗalibi ne na Jabir dan Abdullahi sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ziyarci Shu'ba ya kwankwasa kofar gidansa Shu'ba yana cikin gida yace wane ne sai aliyu bin asim sai yace ni ne yace ana man sai yace ana sai shu'uba yace mali sadiqun yuqalu lahu ana ni dai bani da wani aboki da ake ce masa ana in zaka faɗi sunanka faɗi sunanka sai yace aliyu bin asim ne sai ya fito bayan sun gaisa da shi sai yace ni na ji muhammad ibn al-munkadir yana gaya mana jabir dan abdullahi wata rana ya je gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bukatarsa lokacin da mahaifinsa ya mutu ya bashi da dimbin bashi a kansa da ka ya tafi gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam dan yayi fatawa akan wannan bashin yaya zai yi da ita da yayi sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya man sai jabir dan abdullahi sai ya ce ana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana ana jabir dan ya ce wannan maimaita wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manuni ce na cewa shi din bai ji dadin amsar da na bashi na cewa ana ba mu duba hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana bayani dangane da abin da zai faru ranar tashin alkiyama yace ati babul janna zan zo kofar aljanna in tsaya fa astaftihu in nemi a bude mini fa yaqulu al mai tsaron gidan aljanna sai yace wane ne man anta yace fa muhammadun sai in ce muhammad ne kaga bai ba zai ce ana ba sai ce muhammad ne sai ce bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak kai aka umurce ni da kan na bude wa kowa aljanna gabanin ka ashe kaga muhammad zaka amsa idan muhammad idan wani suna ne sai ka amsa da sunarka ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin abu musa al-ash'ari sallaman da ya wa khalifa umar dan khattab da ya je masa sallama a karan farko ya ce assalamu alaikum sai ya ce haza abdullahi bin qaisin sai ambaci sunansa yayi sallama yace abdullahi bin qaisin ne ba ma tare da an tambaye shi ba da ya sallama na biyu sai yace haza abu musa yace abu musa ne sai ya faɗi alkunya na shi da ya sallama na uku sai ya ce haza al'ash'ari don watakila abdullahi suna da yawa watakila abu Musa suna da yawa amma al'ash'ari to shi kadai ne duk da haka ba mara izini ba sai ya juya Shi ne Umar ɗan Khattab ya aika a nemo shi bayan an nemo shi ya dawo yace ya akai da kai sallama ba amsa ba ka juya yace ai annabi ya ce in an yi uku ba amsa ba a juya yace sai ka kawo hujja shine ya je nemo Sa'ad bin Abi Waqqas Ubay bin Ka'ab suka zo suka ba da shaidar cewa lalle manzon Allah ya faɗi wannan Umar ɗan Khattab yace ka san mu yan kasuwa ne hada hadar tinki ya shagaltar da mu daga zama a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ji wannan hadisin ba a takaice ana bukatar in an tambaye ka sunanka kuma sai ka ambaci sunanka da sunar da kai din kake amfani da shi sannan kuma wannan sallama da neman izini yana biyo bayan shiga gida ba tare da wani uzuri da wani larura da ya taso a cikin gidan ba idan gobara ya kama a gida to baka tsayawa assalamu alaikum in shigo kai tsaye kawai zaka kutsa cikin gidan dan ka taimaka musu gurin kashe gobara idan yaro ya fada rijiya ana neman agajin al'umma to ba ta dan agaji kuma dan yaro go da gudu shi ma sai ya tsaya yana assalamu alaikum in shigo sai kuma ya tayaro mutanen anguwar hankali da ka kutsa kawai kai tsaye je agajin gaugawa ina fata mun fahimci wannan wannan sallaman da neman izinin a lokacin da ya zama babu wani matsala da ya taso da a cikin gida ubangiji ta'ala yace wa in qila lakum irji'u farji'u idan an ce muku ku koma ku koma kada ku shigo huwa azka lakum wannan shi yafi tsarkaka a gare ku wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da ku din kuke aikatawa sai Allah ya ce laysa alaykum Wow. laisa alaikum junahun ubangiji ta'ala yace babu laifi babu tuhuma akan ku an tadkhulu buyutan ghaira maskuna ku shiga gidajen da babu mazauna a cikinta fiha mata'un lakum alhali cikin gidan akwai wani abun amfani naku mata yana nufin manfa'a wani abun amfani kai ijiyar ka a wani gida wanda babu kowa a cikin gidan ko wani zaure wanda babu kowa a ciki ko wani guri wanda yake kufai ne babu kowa a cikinsa to babu laifi dan kun shiga a lokacin da kuna da wani abun amfani a cikinsa mai yiwa gida ne aka baka a matsayin ka na dillali ka nemo mai shiga gidan babu kowa kuma makullin gidan a hannunka yake da ka lokacin da ka zo ka bude ba za ka tsaya kuma kana assalamu alaikum in shigo ba domin babu kowa gaira maskuna ce gida ne wanda babu kowa a ciki sannan kuma fi ha mata ullakum a cikin gidan akwai wani abun amfani domin in ka dace da wanda zai shiga gidan kai ma ka dan samu abin da ka ci abinci to babu laifi dan ka shiga gidan kai tsaye amma lokacin da ya zama na gidan akwai wasu mazauna a ciki ko da kuma haya suke kai ka ba su gidan hayar to kuma wajibi ne sai ka yi sallama ka nemi izini akwai tutu bedroom guda uku an kama daya guda biyu ana neman masu shiga mabudan su na hannunka ka samu masu shiga wannan two bedroom din amma suna cikin compound ɗaya ne da wancan two bedroom din da wasu sun riga sun shiga to ana buƙatar kuma nan sai ka yi sallama duk da kai ne agent din gidan ko da kuma kai ne mai gidan kansa dole sai ka yi sallama kuma sai ka ce in shigo idan yan haya suka ce ma a tsaya kar ka shigo to kuma sai ka tsaya kai ne mai gida kana tsaye a waje kuma ko ruwa na dukanka dole haka zaka tsaya kuma ko da yan sanda ne a bayanka dole kuma haka zaka tsaya sai sun ce maka shigo sai ka shigo sannan sai ka zo ka duba da izinin su ka kuma bawa wanda za ka iya bawa amma buyutan gaira maskuna gidan da babu kowa a ciki Allah ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu ha babu laifi a ku ku shiga irin wannan gida ha mata'ul lakum matukar akwai wani abun amfani naku a cikinsa. da wannan malamai suka ce raf'ul juna da Allah yayi a wannan ayar dangane da gida da yake gairu maskuna to ashe shiga gida wacce take maskuna kuma gidan da yake akwai mutane a ciki ba tare da sallama ba ba tare da neman izini ba haramun domin nan ya ce laisa alaikum junahun babu tuhuma akan ku ku shiga gidaje waɗanda babu kowa a ciki to idan an ce babu laifi akan gidajen da babu kowa to gidajen da akwai kowa ba ashe akwai laifi kenan laifin kuma wani iri ne shine haramun ne malamai suka ce da zaran ka shiga gida da ba gidanka ba ko gida da ba izini a tattare da wannan kuma akwai mutane a cikin gidan so kai haramun Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tubdun ubangiji ta'ala ya san abin da kuke bayyanawa na kiyaye dokokin Allah a sarari wa ma da abin da kuke boyewa na sabon Allah da taka dokokin Allah a boye da wanda kuka yi a sarari ubangiji ta'ala ya sani haka kuma ya san wanda kuka yi a boye ba shi da bambanci tsakanin wanda kuka yi a bayyanan da wanda kuka yi a sarari shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da na sarari da na boye duk ɗaya ne sawa'an minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustaqbil bil layli wa saribun bin nahar aya ta gaba sai ta ce ubangiji ta'ala ce kullil mu'minina ka gaya wa mu'minai ya guddu min absarihim su rumtse daga ganin su wa yahfazu furujahum sannan su tsare farjojinsu zalika azka lahum haka shi yafi tsarkaka ai atyabu wa atharu lahum shi yafi tsarkaka shi yafi tsabta a gare su inna allaha khabirun bima yasnaun lalle ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da su din suke aikatawa akwai wasu kalmomi guda biyu wanda suna buƙatar bayani a cikin wannan aya na farko ghaddul basar na biyu hifzul farj da ubangiji ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa mu'minai su rimtse idanunsu malamai suka ce Ghadul basar a nan yana nufin a wani bangare na rayuwa don haka suka ce min din da ke tsakanin ya da kuma absarahum wato min ce tabi'ibiyya tana nuna wani bangare ne wani bangare malamai suka ce su rufe idanunsa daga bangaren da aka haramta musu domin an bashi alal itlaq haka kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce min din za'ida ce to kaga kenan ko da ita ko babu ita ma'anar zai iya fitowa sarari sai ka ce mumini ya mu'minina a absarahum idan aka ɗauke shi alal itlaqi haka ya zamana min ɗin za'ida dace. to ma'anar sai ya zamana ka ga wa su rimtse idanunsu ba a ce a wani lokaci ba ba a nuna a wani sashi ba ba a nuna a halal ko a haramun ba to sai zamana kullun kenan idanuwan mu'mine a rufe amma sai Allah ya ce min absarihim a wasu bangarora na daga gane ganin su ana bukatar su rimtse idanunsu wani bangare ne bangare na haramun duk inda ubangiji ta'ala ya haramta to kuma ana bukatar musulmi mumini mai imani to ya rimtse idanunsa daga ganin wannan al'amari malamai suka ce rimtse idanu a nan kai tsaye yana nuni ne zuwa ga al'aura wa in ma al'auran namiji ko al'aurar mace haramun ne musulmi namiji ya kalli al'aurar namiji dan uwansa kamar yadda haramun ne musulmi ya kalli al'aurar mace wacce take ba matarsa ba kallon al'aura haramun ne to sai Allah ya ce ka gaya wa mummune su rimtse idanunsu daga kallon irin wannan al'aura wannan al'auran kuma sawa'an a zatin mutum ne kai tsaye ko ko a'a a hoto ne na shi haramun ne musulmi ya kalli hoto wanda yake akwai tsareci a cikinsa kallon shi ma haramun ne Allah ya wajabta wa musulmi su kau da kai dangane da wannan sannan na biyu su tsare farjojinsu tsare farji daga barin zina tsare farji daga barin liwatsi tsare farji daga barin maɗigo da kuma tsare farji daga barin istimna'i sannan tsare shi ta hanyar suturta shi da hana wasu su gan shi waɗannan bangarora ne guda biyu waɗanda malamai suke cewa ayan dukkaninsu ta kunshe su tsare farji daga barin zina ubangiji ta'ala ya yabi mumminai da wannan sifar cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya faɗa a cikin suratul azab wazzakirin Allah kathiran wazzakirati kafin ya faɗa sai da yace wal hafizina li furujihim wal hafizati masu tsare farjojin su sune mumminai maza da kuma masu tsare farjojin su mumminai mata ashe tsare farji daga barin zina ubangiji ta'ala yayi umarni da shi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan da makamantan ire-iren waɗannan sannan ubangiji ta'ala ya yi hani dangane da maɗigo kamar yadda ya yi hani dangane da liwaɗi yana daga cikin ayoyin da ubangiji ta'ala ya saukar don bayyana mana ta'addancin da mutanen annabi lot suka yi su ne tunan rijala shahwa suna zuwa wa mazaje ta hanyar saduwa da mazaje shahwatan kawai don neman biyar bukatarsu madadin su zo wa mata wannan ubangiji ta'ala ya ce musu su ɗin 'yan ta'adda ne bal antum qaumun adun ku din nan yan ta'adda ne ashe ta'addanci ne yin amfani da liwaɗi gurin ɗebe sha'awa ko neman wani biyan bukata kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayyana sannan haka mace ta zo wa mace ta hanyar maɗigo shi ma wannan haramun ne yana ɗaya daga cikin tsare farji da Allah ya umarci mummune su yi shine su ne sanci wannan mummunai maza da kuma mummunai mata sannan istimna'i Abin da ake nufi da istimna'i shine mutum ya yi amfani da hannunsa ko da wani abu mai yauki ko sabulu ko wani abu ya yi wasa da gabansa har ya fitar da maniyi shi kadai wannan shi ma haramun ne domin yana ɗaya daga cikin neman wani hanya na biyan bukata wadda ba aure ba su kuma mumminai Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ya ce faman ibtaga wara azalika istimna'i yana ɗaya daga zalika Allah ya ce fa ulaika humul adun daka ba a yadda ba musulmi ya yi amfani da wani dama na shi sha'awarsa ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar milkul yamin ba tsare farji na farko kenan tsare farji na biyu shine suturta shi daga barin wasu su gan shi mutum ya zama yana tsare al'aurarsa baya fito da shi a fili ta yadda mutane za su gani kada haka kawai dan kana takamar kai ne da gida kaga mutum ya daura dan karamin tawul wai zai tafi wanka ya fito tsakiyar gida da yan haya da kowa ya taka ɗaya bayan ɗaya Hassan ya je ban ɗaki kuma wai wanka zai je ya bayyana al'aurarsa wannan haramun ne ko ka ga mutum ya fito daga shi sai gajeren wando yana buroshi da safe a kofan gida ko ka shi a fili yana tsalle-tsalle da gajeren wando ko ya saka ɗan pant kamfe wannan wai yana koyon gudu ne mai ya alakanta gudu da pant pant din na ƙara wa mai gudun gudu yana rage in ya sa wani wando da ba shi ba zai rage masa gudun in ka ga bai yi gudun ba dama bai iya bane ba to amma saboda shedanci dan a nuna wa mutane al'aura sai ya ce idan wasan gudu zaka yi to da fana zaka yi in wasan kwallo zaka yi to da gajeren wando zaka yi in wasan jido zaka yi to zaka yi da dogon wando in zaka yi ka kowane wasa an zaba masa irin suturar da za a sa akwai wasan da tsirara kawai ake yi shi wannan haramun ne musulmi ya bayyana al'aurarsa yana ɗaya daga cikin muhafazatul farj shine mutum ya tsare al'auran ya suturta shi al-istitar wato ya suturta shi haka abdurrahman bin zaid bin aslam ma ya fasara ayar kai ɗaya kai tsaye cewa tsare farji anan yana nufin al-istitari ne yana nufin suturta al'auran ta yadda mutum ba zai bari ba a ga al'auran yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum azabar kabari mutum ya rika bayyana al'aurarsa duniya tana gani wanda kuma mutane da yawa ba suka kiyaye wannan ba sai ga bakin titi mutum ya tsuguna zai yi fitsari ya kware al'aurarsa a waje wannan alama ce ta rashin mutunci alama ce da bata dace musulmi mumini mai imani ya siffanta da shi ba ubangiji ta'ala ya ce wal yahfazu furujahum a gaya wa mumminai su tsare farjinsu dangane da ramtsin idanu imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga sa'ad bin abu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya gaya masahabbansa iyyakum wal julusa ala turuq a wani ruwayan bit turqati ka shedin ku da zama akan titi haka kawai a bakin kwalta mutum ya zo ya zauna akan hanya kawai yana kallon al'umma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ayya rasulullah babu makawa dole sai mun zauna a bakin hanya saboda harkokin mu duka a bakin hanya ne harkokin neman abinci harkokin kai komon mu gaba daya a bakin hanya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce to in kun maza sai kun zauna a bakin hanya to ku ba wa hanya haƙƙinsa sahabbai suka ce menene hakkin hanya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar abu na farko rimtse idanu kar ku yadda ku bari dan zama a bakin titi ku rika kallon haramun wannan haramun din ko a sarari ko a hoto ba yadda ba ku gani da wannan dalilin ya zama wajibi wa gwamnoni na yankuna na musulunci musamman gwamnonin jihohin arewa wajibin su ne su dauki mataki dangane da kamfanoni da ke yin tallace-tallace ta hanyar yin amfani da billboard su dauko manya-manyan hotuna a zo a sa akan tituna ko ana tallan makalin ko sabulu ko man shafawa a rika sanya mata da hoton tsiraici da wasu suturu waɗanda suke bai dace ba da al'adar mutanen wannan gurin kamar kano kamar jigawa kebbi sokoto zamfara jihohi ne waɗanda yake ɗari bisa ɗari musulmi ne a zaune a wurin kai tsaye to amma kuma sai ka samu wadda za a yi talla da ita ba ma yar arewa bace ba sai a nemo yar kudu wadda ba harshen ta bane a wurin sannan ba ta bane a zaune a wannan wurin mutanen da ke zaune a wannan wurin ba su san ta ba sai a ɗauko hoton ta tsirara sai a zo sai a sa wai ana talla ne na makilin ko ana talla ne na man shafawa ko ana talla ne na sabulu ko magi ko wani abu daga cikin kayan abinci wani abin da zai baka mamaki kuma shine wani hoton bai da alaka da tallar bai da alaka da tallar talla ake misali watakila na network ɗaya daga cikin hanyoyin sadarwa din nan ko a ce mtn za ta yi talla ko itisalat za ta yi talla sai a sa hotunan mutum biyu ga wani katon namiji ya rungume wata mace ita kuma macen a tsirara sannan babu waya a hannunsu babu komai to amma kuma ga hoto an nuna wai network ne tana talla to menene alakar wannan tallan da rungumar wata dama waya suka rike sai a ce to ana tallar waya to babu waya a hannunsu dan ka gane sakon da ake bukatar aika da hoton shine a yada barna a cikin ku so wajibi ne a tsarkake titunan mutane daga barin irin waɗannan abubuwa a tsarkake guraren harkokin mutane daga barin irin waɗannan fitsara da badala da ake gudanarwa sannan ga wani nau'i na tallama da za a zo gaban kasuwa a tsakiyar al'umma a ɗebo mata fitsararru da gajerun wando da wasu kaya da aka ba su na musamman su zo su zauna a sa musu kayan kiɗa suna tarawa rawa wasu na tallan sabulu ne sai ka samu da mutuncinka da kimarka da darajarka a cikin al'ummarka sai mace fitsararriya ta zo ta tare ka ko a mota ko kana tafiya haka kawai wai malam tana ma tallan sabulu ne ko wani man shafa ko wani jus. fitsararriya daga ita sai gajeren wando sai wani dan riga sai ya kamata al'umma su kalli wannan al'amari kuma ya kamata mahukunta su tashi su hana domin mu mummune ubangiji ta'ala ya umurce mu da mu rimtse ganin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku ba wa hanya haƙƙinsa hanyan haƙƙin hanya na farko shine gaddul basari na biyu shine kaful adha kamewa daga barin cutar da mutanen da ke kai koma a wannan guri kar ka faɗi wata kalma da za ta cutar da wani kar ka yi amfani da damar ka gurin cutar da wani ko harkar kasuwancin ka gurin cutar da wani sannan abu na uku raddu salam duk wanda ya maka sallama ka mayar masa da sallamarsa imam al-bukhari ya ruwaito daga anas dan malik sallallahu alaihi wa sallam na cewa wa tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka karanta sallama akan wanda ka sani da ma wanda baka san shi ba da haka lokacin da aka yi maka sallama to wajibinka ne kuma ka mai da sallama wannan shine haƙƙi na hanya sannan daga cikin haƙƙin shine al'amru bil ma'rufi yin umarni da abin da ya dace da shari'a kar ka bari ga wani aikin alkhairi kana kallo baka sa mutane sun yi ba dan kana zaune a majalisa wanda hayu anil munkar sannan kar ka bari ga wani aikin barna da mutane ke yi face yi kokarin hana wannan aikin barna idan kai haka to ka sauke nauyin da aka dora maka na bawa hanya haƙƙinsa muhallu shahid namu shine gaddul basari ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisance yayi umarni da ramtsi idanu ya inganta cikin bukhari daga abdullahi ibn abbas wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan yayi aikin hajji ya dawo mina a yawmin nahari ranar babban sallah sai ya goyo fadlu bin abbas dan uwa na abdullahi ibn abbas ya goyo shi akan dabbarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya goyo Fadl bin Abbas yana tafiya sai ga wasu ayari na jama'a suka tinkari annabi sallallahu alaihi wa sallam da fatawoyinsu suna buƙatar za su yi tambaya wanda ke da alaka da aikin hajji ko wanda ke da alaka da wasu mu'amaloni na addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya Fadl bin Abbas yana goye a bayan raƙumar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin masu tambaya sai ga wata mata cikin banu khas'ama wata mata kyakkyawa kamar yadda abdullahi bin abbas ya fassara a cikin hadisin yace kyakkyawar mace kuma shi ma fadlu bin abbas kyakkyawan namiji ne namiji ne mai kyan halitta mai kyan dire da haka da ya ga wannan mata shi fadlu sai ya rika lekawa yana kallanta ita ma tana so ta yi tambaya kuma tana kallon fadl annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kula da yadda take kallo kamar ta mai da hankalinta akan fadlu sai ya waiga sai ya ga shi ma fadlu fa ya kura mata idanu yayi kallo irin na galarau yayi dogon kallo kenan ya yi dogon kallo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa haka sai ya kau da kan fadul bin abbasin daga barin kallon wannan matan ashe ba a buƙatar dogon kallo kada mutum ya ce to ɗaya mai tsawo ina fata mun fahimci wannan tunda an ba shi dama ya na farko to sai ya ɗaya mai tsawo kamar yadda fadul ya ba a buƙatar mai tsawo ka ganta ta ganka ya zama dole wannan ba yadda ka iya nazara fuju'a ne jarir bin abdullahi abdullahi bajali ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da kallo na fujua ka waibo ne kawai sai ka ganta ko ta waibo ne kawai sai ta ganka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to bayan nan sai ka kauda kanka kar ka kara kallanta wancan kallon baka da laifi a kansa to amma ka waigo ka ganta sai ka ki kauda kai kai dogon kallo to annabi sallallahu alaihi wa sallam bai halatta haka ba hadisin fadl bin abbas ya nuna mana haka ana buƙatar musulmi su zamana suna masu rimtse idanunsu daga barin kallon matan da ba nasu ba ubangiji ta'ala ya ba mu ikon tsari idanuwanmu ya ba mu ikon tsari farjojinmu daga barin yin abin da yake haramun ne Allah ya ce zalika azka lakum wannan shi yafi tsarkaka a gare ku inna Allah khabirun bima yasnaun ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa sai Allah ya ce ta'ala yace wa kullil mu'minati kuma ka gaya wa mu'minai mata yaghbutna min absarihinna su ma su rimtse idanunsu daga barin kallon mazajen da sun haramta a gare su wa yahfazna furujahunna kuma su ma su tsare farjojinsu daga barin saduwa da wasu mazaje waɗanda ba su ba da kuma barin yin madigo da wasu mata wadda ubangiji ta'ala ya haramta haka ko barin yin istimna'i wannan jaddadawa ne akan abin da ubangiji ta'ala ya gabatar a baya fadin Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min ya yajibinci mu'minai maza da mu'minai mata gaba daya to amma anan sai Allah ya ware matan su kansu ya sake musu gargadi na musamman domin al'aurar mace yana da matukar muhimmanci gurin tsarewa saboda ita dukkanin jikinta gaba daya al'aura ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu kullaha aura ita mace gaba ɗaya jikinta al'aura ne ma'adal waje wal kaffai matukar ba hannu tafukan hannunta bane ba kuma fuskanta bane ba to ashe jikin mace al'aura ya fi bukatar tsaro sama da jikin namiji domin namiji al'aurarsa daga cibiya ne zuwa gwiwa da aka kirjinsa ba al'aurarsa bane ba damatsunsa ba al'aurarsa bane ba sharabansa ba al'aurarsa bane ba gashin kansa ba al'aura bane ba amma mace dukkanin waɗannan bangarora da na lissafa gaba ɗayan su al'aurarta ne hatta wuyanta al'aura ne a gare ta damzanta nan al'aura ne a gare ta zira'i al'aura ne to ashe ku kaga hatta tafin kafar mace al'auranta ne ana buƙatar wajibi ne sai ta suturta shi to sai ubangiji ala ya sake maimaita musu sun shiga cikin jumlar baya a ayar baya kullil mu'minina to amma kuma sai Allah ya sake maimaitawa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun domin mace tana da kimar gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta da cewa durrun ne kaminun wato kayan wato kadara ce mai kima kadara ce mai daraja kayan karas ne wanda yake bukatar tattalawa yana bukatar al'umman musulmi su sa masa lura da kula akwai wato lalacewa a ce mata sun fito kan tituna suna bayyana tsiraicinsu babu lalacewa da ya kai wannan girma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin dai mace halitta ce wadda ubangiji ta'ala ya kimanta ta bayan Allah madaukakin sarki ya kimanta halittar sai ya dora nauyinta akan wasu Allah bai ba ta daman ta dauki nauyin kanta ba sai ya dora ma iyayenta su dauki ta idan ta yi aure sai ya ba wa mazajen su dama su dauki nauyinsu idan ma iyayen sun mutu yayyanta da yan uwanta maza su ubangiji ta'ala ya dora ma nauyin su dauki nauyin ta Allah bai dora mata nauyin ta dauki nauyin kanta ba mace ce za a yi ma aure a ba ta sadaki sannan kuma sadakin nata ne duk kuma sai yadda za a mata ba lalle bane ba ya zama an yi mata da sadakinta sadaki nata ne sannan kuma ta je gida a ciyar da ita in ta yi rashin lafiya kuma a ɗauki nauyinta kuma sadakin yana nan inda za a yi sadaki miliyan a bata miliyan dinta yana nan a account in ta yi rashin lafiya da ke buƙatar panado na naira ashirin to kuma mijin ne zai biya naira ashirin din ita ba halatta mata ɗauka a cikin miliyan dinta ba in ta ɗauka kuma bashi ne sai dai ta bashi bashi in ya samu ya biya tana jin yunwa tana buƙatar abinci ga miliyan ɗinta account amma kuma shine zai ciyar da ita haka zai je ya karma karma ya samo kuɗin da zai kawo mata abinci tana da miliyan account a kwance suna numfashi idan kuma ya rasa sai ta ce to bari ta taba daga cikin miliyan ɗinta amma bashi ta ci abinci ta ƙoshi sannan ya samu ya biya <laughs> banda mace babu halittar da ubangiji ta'ala ya tana dama irin wannan gatar amma an kai yau mata da dama suna bukatar su zubar makansu wannan kima mace ce kadai aka yi doka ba a yadda ba wani namiji ya taba kanta sai ya biya ya shafi jikinta sai ya biya to amma yau ga mata akan tituna wani malami na cewa akuyar gidan wani ta fi daraja da kima sama da yarsa domin yau inda akuyar sa za ta fito kofar gida wani mutum haka kawai ya zo ya kama ya shashafa wannan akuyan makwabta da sun leka sun gaba mai akuyar bane kuma tun sun mai akuyan makwabcin su ne nan take za su kama shi sai sun kama barawo sun dauki matakin kare dukiyar amma inda zai fito da yar wannan mutumin kofar gida ya shashafa ta sai ya gama duk abin da zai ya dauke ta a mota ma ya tafi da ita babu wani makwabci da zai ce yar mun ga kaza da akuyar gidan wani ta fi yasa mutunci ana buƙatar tsare al'aurar mace an hana wa maza su kalle ta saboda kimarta sai sun biya amma haka kawai arha sai ka ga suna akan tituna ga suna a kafafen watsa labaru ga suna a talabijin ga sunan arha kawai ana nuna tsiraicinsu saboda rashin sanin mutunci kuma har 'ya musulma tana sha'awar ita ma ta zama irin waɗancan yau ka tafi manya-manyan jami'o'i da muke da su a nan arewacin najeriya sai kai tamanin jami'o'i ne a kudancin najeriya saboda tsabar shiga na fitsara da ake yi kuma kashi saba'in cikin ɗarin masu wannan shigan 'ya'yanmu ne ‘ya'yanmu ne su ma sun koyi haka ya kamata musulmi su gyara kullil mu'minina yaghdunna min yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum inna allaha khabirun bima sa'un wa kullil mu'minati guddu min absarihin ubangiji ta'ala ce a gaya wa mata mu'minai su tsare idanuwansu daga barin kallon mazajen da ba su halatta ba wa ya yahfazna hun su tsare farjojinsu daga waɗanda ba su halatta a gare su ba wala na zinata hunna illa ma za haramin ha? kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga jikin adam malamai sun tattauna dangane da menene ya bayyana daga cikin adam abdullahi bin abbasin da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su abdullahi dan umar irin su ikrama irin su sa'id bin jubairin suka ce ana nufin fiskanta da tafukanta da kuma abin da ya ɗamfaru da wannan fuskar ko ya damfaru da wannan tafin kamar zoben da ke hannu kamar kwalli da ta sa a idan wannan duka yana ɗaya daga cikin maza haramin ha abu ne wanda yake ya riga ya bayyana abdullahi dan mas'ud ya ce duka waɗannan ba su bane ba abin da yake maza haramin ha shine tufafin da ita ɗin ta sa ko mayafin da ta lulluɓa da shi ta sa baƙaƙen kaya ne dole baƙin launin ya bayyana in ta wuce a ce ga wata mata can da bakin kaya ba yadda za a yi ta rufe wannan bakin in ta rufe da fari za a ga fari, in ta rufe da ja za a ga jan in ta rufe da wani launi daban za a ga launi wannan launi shine ma zahara min ha inji abdullahi ibn mas'ud wannan kuma shine mafi yawa daga cikin malamai suka tafi da shi domin sun ce zina da fassara shi da fuska to ya saba wa ka'ida ta larabci da fassara shi da tafuka ya saba wa ka'ida ta larabci duk da wancan hadisin yana cewa almar'atu kullaha aura ma adal wajh wal kaffayn to dai ba yana fassara wannan ayan bane ba domin wannan aya na magana ne akan zina wala yubdina zinatahunna kada su bayyana zina nasu illa ma zahara minha zina kuma a harshen larabci abinda ake nufi da shi mata tazayyanu bihi almar'a abinda mace take yin ado da shi wanda yake bai da alaka wanda yake kharijun an asli badaniha ya fita daga asalin gangan jikinta ba fatan ta ake nufi ba abinda ta dora akan fatan na ado shi ake nufi da zina domin lafazin zina sun zo a cikin alkur'ani a gurare da dama amma ba su zo da ma'anan fuska ko kuma tafukar hannu ba so kuma bai yiwuwa ka fassara wannan da wani abu daban ba da irin lafazin da waɗancan suka zo da shi ba fa inna khayra ma yufassaru bihi alquran alquran domin mafificin abin da ya kamata a fassara alqur'ani da shi shine alqur'ani ubangiji ta'ala yace ya bani adama khuzu Zinata kuma inda kulli masjidin zina a can yana nufin me ado ko kwalliya qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi zina a can yana nufin me ado ko kwalliya qala maw'idukum yawmuz zina yana nufin me ado ko kwalliya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya yana nufin me ado ko kwalliya duk inda zina yazo inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala walakin na humilna auzaran min zinatil qaumi fakazabnaha fakazalika alqa samiri inna zayyana الدنيا ad الكواكب bi zinatin al ليؤلم wala يخفين bi زينتهن liyu'lama ma su zina ne suna nufin ado suna nufin kwalliya ba suna nufin fata ko gangan jiki nasu ba ina fata mun fahimci wannan so da wannan malamai suka rinjayar da tafsirin Abdullahi ibn Mas'udin akan tafsirin Abdullahi ibn Umar da kuma na Abdullahi ibn Abbas cewa zina yana nufin ado ne da haka ma zahara minha shine abin da ya zamana ma la yumkinul ikhfa minhu abin da ba zai yiwu musu ba su iya ɓoye shi kamar yadda al-imam ibnu kasir ya kawo cikin tafsirin shi yace abin da ake nufi da ma zahara minha shine ma zahara minha shine ai la yadharna shay'an kada su matan su bayyana wani abu min zina na adansu lil ajanib ga wasu mazaje waɗanda ba mazajen su ba illa ma la yumkinul ikhfa sai dai abin da ya zama da ba za a iya boyewa ba minhu daga gare shi menene ba za ta iya boyewa ba shine launin tufarta ba yadda za ta iya boye wannan amma za ta iya boye dan kunnin da ta sa sarkan wuyar da ta sa za ta iya boye shi fuskarta za ta iya rufe shi ko ba za ta iya ba to in dai za ta iya wajibi ne ta rufe shi haka abdullahi ibn kasir ya fassara ya tafi da fassarar abdullahi ibn mas'udin bayan ya kawo wannan fassara na shi sannan kuma haka mafi yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa ga wanda ke bukatar karin bayani ya duba zuwa ul bayan na imamu shankaiti kusan shi ya fi kowanne cikin malaman tafsiri ta bayani akan wannan matsala cewa abin da ake nufi da zina lallai yana nufin adansu kada su bayyana adansu sai dai abin da ya zama ya bayyana ba yadda za a yi su iya boye shi da mace dole ne ta boye dukkanin adanta illa ma za haramin ha sai dai abin da ya bayyana daga gare shi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna kuma lallai ne su mata su sanya khumur nasu lafazin khumur jam'u ne na khimar abinda ake nufi da khimar shine ma yutakhammar aw yutaghabba bihi abinda ake lulluba da shi a jahiliya larabawa sukan yi wa matansa dinki ne irin mai budadden wuya kamar yadda mafi yawa yanzu ma ai mata dinki mai budadden wuya ake musu zaka samu kafada da kafada gaba ɗaya a waje saboda fadin wuyan da ake yi wanda galibi maza ba su cika irin wannan ba duk da wasu daga cikin al'adan kamar larabawa za ka samu san irin wannan mai buɗaɗɗen wuya ba a yanzu to da dai a lokacin jahiliya matan su ma mai buɗaɗɗen wuya suke sawa kamar yadda mu ma yanzu matan mu a yau mai buɗaɗɗen wuya suke sawa sannan sukan sanya lullubi a kansu sai dai in sun sa lullubin sai su shimfiɗar da shi ta baya kamar yadda wani kan sa irin rawani haka sai shimfiɗar da rawanin gaba ɗaya ta baya wuyansu nan a waje duk adon da suka yi a wuya da kuma fatar wuyan nasu da alamu na nonon su a kirjin gaba ɗaya zaka samu a sarari yake a bayyane sai ubangiji ta'ala ya ce to a gaya musu wal yadribna bi khumrihinna su rika sanya lullubin su ala jiyubihinna akan mabudan rigunan su bi ma'ana wuyan rigan su ya zama na sun rufe shi kar su bari a ga wuyan mun fahimci wannan ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li kada su bayyana adansu kada su bayyana kwalliyansu da suka yi na awarwaro ko na abun wuya ko na dan kunne ko na wani munduwa da suka sa illa libu ulatihin da sai ga mazajen su kadai nan ibnu abi hatim ya ruwaito hadisi da sanadinsa wurin fassara wal yadribna bi khumrihinna malaman takhriji suka ce hadisi ne wanda ke da daraja ta hasan wata rana safiya binti shayba take cewa suna tare da ummul mu'minin aisha Allah ya yarda da ita da su da wasu daga cikin mata Allah ya yarda da su cikin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambaci tace fa zakarna nisa'a quraish wa fadlahunna muka ambaci matan quraish da falalarsu da kimarsu sai ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita take cewa inna li nisa'i quraish la fadla lallai matan quraishawa suna da falala amma tace wa inni wallahi sai dai lallai ni ina rantsuwa da Allah ma ra'aitu afdalu min nisa'il ansar ashaddu tasdiqan bi kitabillahi wala imanan bit tanzil tace ni wallahi ban taba ganin mata irin matan Madina ba wurin tsanani da gaskata littafin Allah da yadda da abin da Allah ya saukar nan kai tsaye ba tare da jayayya ba sama da matan mutanen Madina tace duk da matan Quraysh suna da falala tace ni kuma ina ganin matan Ansar sun yi musu fintinkau a wannan bangaren yadda da littafin Allah yadda da abin da Allah ya saukar ta ce hujjarta shine lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da ayan wal yadribna bi khumurihinna a cikin suratul nur annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa habbai nan take in qalaba ilaihinna rijaluhun mazajen mata suka koma zuwa ga matayensu musamman matan madina yatluna alaihinna ma anzalallahu ilaihim suna karanta musu abinda ubangiji ta'ala ya saukar musu fiha a cikin wannan suratul nur ne wa yatlu rajul zaka samu namiji yana karanta ayar alam ra'atihi akan matarsa yana karanta mata shi yana bata bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana aya ya ce Allah ya ce ku sanya lullubin ku ku rufe kawunan ku ku rufe ainihin gangan jikin ku da shi ya karanta ma yarsa ya karanta wa yar uwarsa nan take su kuma suka tashi ila murqihin zuwa ga ainihin labulan dakunan su da sauran zannuwan gadajensu. macen da ba ta da lullubi ko lullubin ta gajere ne guntu ne wadda ba zai iya lullube jikinta ba sai ta yage labulen ɗakinta sai ta mai da shi lullubin ba za ta jira cewa sai an samu kuɗi an sai wani ba gara a hakura da labulen da ta zauna cikin tsiraici haka suka yi ta ce fa asbahna suka wayi gari da asbahi suka fito ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ra'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna bin shi sallah mu'tajiratin gaba ɗayan su cikin lullube ka anna ala ru'usihin hinnal girban kai kai tamanin sun saka buhu ne a kawunan su wannan na nuna mana mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lullube cikin su suke gaba ɗayan su domin ummu na Aisha ta siffanta su da sanya buhu to in kuwa an sanya buhu gaba ɗaya za a lullube jiki kenan to haka suka fito gaba ɗaya sun lullube jikinsu dare ɗaya da saukar wannan aya yau shekarar dubu da ɗari hudu da ɗoriya da saukar wannan aya ana karantawa lokaci bayan lokaci ana maimaitawa amma mata da yawa sun kasa ta jikinsu sun kasa yin aiki da wannan aya da haka da wannan ummu aisha ta ce ba ta ga matan kirki ba sama da matan al'ansar saboda su suka yi aiki da wannan aya kai tsaye lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar musu Ƙarƙashin wannan aya malamai suke cewa wajibi ne mace ta rufe dukkanin jikinta sai dai abin da ya fi ƙarfinta sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin babu wajibcin sai ta rufe fuskanta sun kawo dalilai daga cikin dalilan da suka dogara da shi dalilin ko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa dole mace ta rufe fuskanta ba wannan gaskiya ne to amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni dangane da fitinar da mace kan iya zama a cikin mutane ya ce ma tarattu ba adi fitnatan alal rijali minan nisa ban bar wani mummunar fitina mai tada hankalin maza ba irin mata to idan mace fitina ce fiskanta yana ɗaya daga cikin gababuwar da ke jawo fitinar zuwa ga mazaji musamman ma idan ya zama macen kyakkyawa ce duk da wasu na ganin cewa wannan aya ta fi amfani zuwa ga matan larabawa mu matan ba bagage ne to ai mu ma bagage ne ba kowace kwarya da abokiyar burminta ba waye ya ce maka matan larabawa aka ce ka aura ai babu makufa a tsakaninka matar da kake aure ai ka san wacce kake aura jinsin ka kake aure launin fatar kake aure yan najeriya kake aura saboda baka kake baki kake kuma baka kake aura da haka duk yadda take haka kake a cikin ku ake samun kyakkyawa ake kuma samun mummuna saboda haka akwai kyawawa a ciki lallai idan mace ta rufe fuskanta dan katta fitini al'umman musulmi to tabbas tana da lada a haka muna fata ubangiji ta'ala ya sa samu dace la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin kada mata su bayyana adansu sai dai ga mazajensu aw aba'ihin ko ko iyayensu aw abna'ihinna ko ko ƴaƴansu aw abna'i ba'ulatihin ko ko ƴaƴa wato na mazajensu ko da ba ita ta haife shi ba idan dan mijinta ne to ya halatta a gare ta dan ta bayyana wani ado nata a gabansa aw ikhwanihin ko ko ƴan uwansu yayyanta da kannanta babu laifi dan sun ga adanta aw bani ikhwanihin ko ko ƴaƴan ƴan uwanta ƴaƴan yayyanta da kannanta dan sun ga adanta babu laifi domin su ma ƴaƴa ne a gare ta aw bani a ko ko ƴaƴan ƴan uwanta mata yadda ko kanuwata yayanta babu laifi don sun ga adanta domin ita ma uwa ce a gare su au nisa'ihin ko ko matan mumminai wato ba kafirai ba babu laifi don mace musulma ta ga kwalliyar mace musulma ta ga adan mace musulma wannan babu laifi amma haramun ce kafira ta ga adan mace musulma ballantana ta ga al'auranta haramun ne mace musulma ta bayyana al'auranta a gaban kafira da ka hatta irin masu gyaran gashi din nan haramun ne mace musulma ta je kafira ta yi mata gyaran gashi ko ta yi mata kitso ko ta yi mata wani aikace aikace ko wani shafa wani mai na musamman dan kawar da wani rodi rodi a jikinta ko wani abu mai kama da wannan ko gyaran fata haramun ne mace musulma ta mika jikinta kafira ta yi mata sai dai kawai idan ya zama na larura ne misali ba ta da lafiya aiki za a yi mata kuma wannan kafirar likita ce to dole ta ganta wannan larura ya zama dole ko ko za ta karbi haihuwa a gare ta ko wani abu mai kama da irin wannan wannan larura ne baya da ta iya amma haka kawai lafiya lau ta bayyana al'auran ta haramu ne kamar yadda wasu ɗalibai sukan yi kaga ɗaliba da ɗaliba sun shiga guri suna wanka tare kuma ɗaya musulma ɗaya kafira wannan haramun ne haramun ne ko da ma da yar uwarta musulma ne ballantana kuma da kafira Allah shiryar da mu aw ma malakat aymanuhun ko ko abinda daman su ya mallaka na bayi bayin nan mazan su ko matan su aw tabi'ina ghairi ulil irba ko ko waɗanda suke bibitan magidanta al imamu ibnu kasir yace ujara wato waɗanda aka ɗauka yan kwadago mai gadi mai ban ruwan fulawa mai wanki ku wanda ke dafa girki a cikin gida wannan babu laifi dan sun ga kwalliyar matan mai gida idan ya zama na su ma gairu ulil irbati ne min rijali wato ba su da sha'awa daga cikin mazaje malamai suka ce kamar mazajen da aka dandake kamar mazajen da ba su da gaba kamar mazajen da yake sun tsufa tukub wadda babu sha'awa tare da su wannan babu laifi dan sun ga kwalliyar matan miji amma miji ya ɗauki direba saurayi sanbalele kyakkyawa watakila ma ya fi mai gidan kyau amma shine ne direba to haramun ne wannan direban ya kalli kwalliyar matar mai gida ya ɗauki mai girki zangalelen ƙato zabgegen ƙato kawai a cikin gida wai yana girki kuma yana sha'awa sannan ana kallon shi to wannan haramun ne ta fito da kwalliyanta a cikin gida dan wai mai aikin gidansu ne ko mai gadi ne idan yana da dan fasali fasali kuma yana da sha'awa to ba a yadda ya ga kwalliyar matar mai gida domin irin wannan zai iya jawo barra su ne attabi'una ghairu ulil irbati min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa haka kuma yara kanana waɗanda suke ba su ba sa gane al'auran mata abin nufi wato ba su san mace wacce take eh, mai sifa ko mara sifa ba ba su san mace da abin da ke jawo sha'awa a jikin mace ba da haka yara ne ƙanana wannan 'ya'yan makwabta 'ya'yan sauran al'umma wannan za su iya shigowa cikin gidan mai gida kuma don ta yi kwalliya suna gidan wannan babu laifi saboda yara ne kanana lam yazharu ala auratin nisa ina fata mun fahimci wannan ba sa gane al'aurar mace ba sa gane muryanta in ta yi rangwada a cikinsa ba ta gane tafiyanta idan ta yi wani irin tafiya wanda yake mai ɗauko hankali domin su yara ne ƙananan hankalinsu baya kaiwa na wannan babu laifi Allah ya ce wala yadribna bi arjulihin kada mata su rika bubbuga su a tafiya li ya'lama ma yukhfina min zinatihin dan wai a san abin da suka boye na adansu wannan haramun ne mace na tafiya ta yi wani alamar da zai ɗauko hankalin maza ko ta hanyar turaren da ta sa kamshinsa ya ɗauko hankalin masu jin kamshin su kalle ta ko kuma a tafiyarta ta yi tafiya da takalmin da yake da ƙara wanda zai iya ɗauko hankalin masu saurare su kalli wake da takalmin har su ganta ko wani abu mai kama da wannan wannan kuma ko ta hanyar irin yaro ne a sa masa takalmi mai tsitsi ta rika takawa yaron na takawa yana ƙara wanda duk ya ji ƙararsa ya waigo garin kallon yaron kuma zai kalle ta wannan haramun ne wala yadribna bi arjlihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin kada mata mataye su rika bubbuga kafafuwan su dan waya san abin da suka boye na adan su wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun ubangiji ta'ala yace ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai la'allakum tuflihun tabbas in kun yi haka ubangiji ta'ala zai rabautar da ku da rabansa wannan shine karshen aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana na'am wassalamu alaikum warahmatullahi